Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel tare nake da Hanifa Isa da masu sauran abokan aiki. Muke muku wannan shirin a yau ranar Talata 25 ga watan Janairu shekarar 2022. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai. sojoji a kasar burkina faso ta yankin afirka ta yamma sun hambarar da gwamnatin shugaban rod mark christian kabori kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da kasar akalla mutane shida ne suka mutu a wani turmutsitsi a wajen filin wasan kasar kamaru da ke karban bakuncin babban wasan kwallon afirka a jiya litinin da yammacin jiya litinin shugaban amurka joe biden ya yi ganawa ta yanar gizo da manyan shugabannin turai kan barazanar mamayar ukraine da rasha ke kokarin yi kanan labaran kenan aka saurara biyo bayan matakin gwamnatin jihar kano na soke lasisin dukkanin makarantun da ba na gwamnati ba masu ruwa da tsaki na cewa ni dai a yanda na sani shekara ashirin da kusan shida da kafin buɗe makaranta akwai hukumomi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da duk sai ka sannan a barka ka fara makaranta to an bi hakan a ina aka samu matsala haka kuma za mu leƙa ƙasar kamaru inda aka shiga zagaye na biyu na wasannin cin kofin nahiyar afirka alhamdulillah mun ji daɗi wannan dukkan da kamaru ta yi mu haka muke so to mun tsure amma mun ji daɗi <laughs> an ji tsoro sosai amma to alhamdulillah kamaru ba ta yi bol ba eh bol bai kyau ba ba mu ji daɗin wasan ba bayan rahoton da muke tafa da su haka kuma kamar kowace ranar talata muna tafa da shirin tsaka mai wuya wanda aliyu mustapha sokoto zai kawo mana amma yanzu sai a gyara zama a fara sauraron kashi na farko na labaran duniya jama'a salamu alaikum ga cikakkun labarin duniya sojoji a kasar burkina faso ta yankin afirka ta yamma sun haɓarar da gwamnatin shugaba roch mark christian kabori kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da ƙasar. Fiye da dozin na sojoji ne suka bayyana a gidan talabijin na kasar jiya Litinin don yin sanarwa kuma sun ce sun kwace mulkin ba tare da wani tashin hankali ba. Captain Sid Sore Kabir Odrago ya ce sabon shugaban mulkin sojin zai fito da wani jadawali wanda kowa ya yadda da shi domin gudanar da sabon zaɓe. Wannan al'amarin ya biyo bayan wasu rahotanni masu cewa ana gwabza ƙazamin faɗa kusa da fadar shugaban ƙasa da ke Gadugu babban birnin ƙasar. Babu labarin inda shugaba Kabore yake rahotannin baya-bayan nan na jiya Litinin ya ce sojojin suna tsare da shi tare da wasu mambobin gwamnatinsa. Akalla mutane shida ne suka mutu a wani turmutsitsi a wajen filin wasan kasar Kamaru da ke karbar bakuncin babban wasan kwallon Afirka a jiya Litinin. Wani jami'in gwamnati ne ya faɗi hakan. Yana mai nuni da fargaba game da koshin kasar ta Afirka ta tsakiya za ta iya karbar bakuncin gudanar da gasar wasannin motsa jiki mafi girma a Afirka. Nasiri Paul Biya, gwamnan yankin tsakiyar Kamarun, ya ce ta yiwu a samu ƙarin mace-macen ba mu da ikon bayar da adadin waɗanda suka ji rauni ya ƙara da cewa turereniyar ta faru ne lokacin da mutane ke ƙoƙarin shiga filin wasan na olembe a yawunde babban birnin ƙasar domin kallon fafatawa tsakanin ƙasar mai karɓar bakunci da kuma comoros a wasan kwab ɗaya karo na sha shida a gasar cin kofin afirka jami'ai a asibitin kusa da masasi sun ce sun karɓi akalla mutane 40 da suka ji rauni Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da yammacin jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya yi ganawa ta yanar gizo da manyan shugabannin Turai kan barazanar mamayar Ukraine da Rasha ke ƙoƙarin yi. Kamar yadda yake nazari kan batun aika dubban sojojin Amurka zuwa Baltic da kuma kudancin Turai. Biden bai yanke shawarar ko zai tura kayayyakin sojojin Amurka da kuma ma'aikata kusa da rashar ba, sai dai sakataren yada labaran na fadar White House Jen Psaki ta ce gabanin ganawa da jami'an turan Amurka ta sha cewa za mu tallafa wa abokan tarayyarmu na sashen gabas wajen tinkarar rasha. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya sanya sojoji dubu takwas da biyar. sun zama cikin shiri domin tura su zuwa gabashin turan inda mafi yawancinsu za su iya zama wani bangare na dakarun mayar da martani na kungiyar kawance ta neto yayin da rasha ta mamaye ukraine ina jima kaɗan hanifar sake da labarai amma kafin nan za mu leƙa jihar kano inda iyayen yara ɗalibai da kuma mallaka makarantu masu zaman kan suka shiga rudani a jihar biyo bayan matakin gwamnati na soke lasisin dukkanin makarantun da ba na gwamnati ba sai dai kungiyar masu makarantun ta roƙi gwamnati ta yi adalci daga kano ga rahoton mahmud ibrahim kwari wannan mataki na soke lasisin makarantu masu zaman kansa a kano na da nasaba da abin tir da kyama wadda kano ke alhininsa na kisan gillar da wani abdulmalik ya yi wa ɗalibar makarantarsa hanifa abubakar 'yar shekaru biyar wadda ajiye litinin 'yan sanda suka gurfanar da shi a gaban kuliya yanzu haka dai masu makarantu a kano na bayyana mabambantan ra'ayoyi da fahimta dangane da wannan mataki na gwamnati kamar yanzu wannan sanarwa tana iya kawo ruɗu don ita kanta wannan makaranta da aka samu matsala a kanta don ana taɓa rawa ita mabi ni dai a yanda na sani shekara ashirin da kusan shida da kafin buɗe makaranta akwai hukumomi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da duk sai ka bi sannan a bar ka fara makaranta to an bi hakan a ina aka samu matsala a samu wani kwamiti mai karfi a bashi nan da kwana goma ko sati biyu gaba ɗaya makarantun da suke jihar nan ɗaya bayan ɗaya a sake bin tantancewar da aka yi musu yanzu fa gaba ɗaya an shiga rudu iyayen yara a rude malamai a rude masu makarantu a rude Hajiya Asma'u Yahaya kenan daraktar kwalejin Excel a nan Kano, ita kuwa Hajiya Rabi Husaini Adamu tsohuwar kwamishinar ilimi a jihar Jigawa da ke zaman guda cikin mamallaka makarantun da aka soke wa lasisi na cewa. Ina ganin kama abin da suke nufi suka yi sai an tantance an ba da lasisi. Kuma tantance wannan kila za su yi shi cikin gajeren lokaci yanda ba zai shafi harkar ilimin yara ba ban san me suke son su ba amma ni ana fahimtar ba ci aka ka rufe ba wanda aka samu da laifi shi za a rufe wanda ba samu da laifi ba sai ya sabunta komai a tsare yake akwai tsari idan ana so cikin sati guda za a iya tantance makarantun nan to amma kungiyar mamallaka makarantun da ba na gwamnati ba ta yi jan hankali ga gwamnatin game da wannan al'amari Ajiya Maryam Magaji ita ce mataimakiyar shugabar kungiyar ta ƙasa. Mu muna ganin in dai sabunta satifiket din ne kamar yadda ya kamata in dai har za a yi shi bisa adalci kuma za a tsaya a yi abin da ya kamata. A bincika makarantun nan waɗanda suke da matsaloli a fitar da su waɗanda suke ba su da matsaloli da Allah da annabi gwamnati kada ta sa su a cikin matsala. sai dai kungiyoyin tallafawa ilimi a najeriya da ganin sakaci da aikin bibiya daga hukumomin gwamnati ne ya haifar da wannan yanayi a ka'ida akwai abin da suke kira routine inspection da ake after every three years mm. amma tun daga lokacin wani da aka yi wani kwamiti na kano state tax force on private schools ƙarƙashin wani mutum babu umar ina jin a lokacin wanda a lokacin ya kokari cewar duk makarantar da bata haye matakin da aka saka ba ba ta koya a yan jihar kano ba ba jin tun daga lokacin an ƙara yin wannan kashi arba'in da biyar na mutanen kano sun yi makarantu masu zaman kansu misali an fi shekara hudu ko biyar da muke da kokari muga cewar an yi abin da ake kira teacher recruitment policy a jihar Kano. Daukar malaman makaranta da yadda za a ba su ilimi da yadda za su ci gaba da karatu dokar nan har yanzu na gaban gwamnatin jihar Kano. Inda ana bin wani abu musamman shi wani teacher policy din akwai abubuwa da yawa inda za a yi su za su taimaka wa harkar ilimi. Comrade Safiyanu Bich kenan na cibiyar tallafawa ilimi 'ya'ya mata ta Girls Education Partnership a nan Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. a gai da Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Hanifa ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya. darajar hannayen jarin kasar rasha a jiya litinin ta yi ƙasa a daidai wannan lokaci da ake fargabar yaƙi wanda hakan ya sa aka yi asara sosai ta biliyoyin daloli a wasu jigajigan kamfanonin hada-hadar ƙasar yayin da ake cikin damuwa cewa shugaba vladimir putin yana gab da ba da umarnin mamaye makwabciyar ƙasar su kudin ƙasar mai suna robul ya yi faduwar da ba a taɓa ganin irinta ba cikin watanni sha hudu wanda hakan ya sa babban bankin kasar ya shiga tsakani ta hanyar dakatar da sayan kudaden kasashen waje domin a tallafa wa kudin rubul din. Bankin Rasha ya yanke shawarar daina sayan kudaden waje a kasuwar hada-hada ta cikin gida, kamar yadda bankin ya faɗa a cikin wata sanarwa. An cimma wannan shawarar ce domin a rage matsalar da kasuwannin kuɗin suka shiga Pakistan ta rantsar da mace ta farko a matsayin alkalin kotun kolin kasar jiya litinin abin da ake yabawa a matsayin abin tarihi inda maza ne suka mamaye tarihin shari'a a kasar da ke da rinjayen musulmai. Aisha Malik mai shekara 55 ta yi rantsuwar karban aiki a wata hidima a babban birnin Islamabad da aka nuna kai tsaye a gidan talabijin. Yanzu ta shiga cikin jerin alkalai sha shida na kotun koli ina so in taya alkali aisha malik kan zama mace ta farko a matsayin alkalin kotun kolin ina mata fatan alheri a cewar firaminista imran khan a shafinsa na twitter labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc. Madalla. To daga batun ilimi a Najeriya sai mu leƙa kasar Kamaru inda aka shiga zagaye na biyu na wasannin cin kofin Afirka. A jiya talata dai 'yan wasan kasar Kamaru sun samu nasara kan takwarorinsu na kasar Comoros. Ga awal garba zai kai mu inda ake gudanar da wasannin. wannan irin guje-guje da ake yi kenan a kan titunan ƙasar jamhuriyar kamaru an da ta samu hayewa zuwa zagayen kwata final a faɗin ƙasar gabas da yamma kudu da arewacin ƙasar jamhuriyar kamaru ta ko'ina sai murna suke yi ƙasar kamaru ta doke ƙasar comoros da ci biyu kasar comoros kuma ta jefa kwallo daya a lagar kasar jamhuriyar kamaru ga kaɗan daga cikin abinda al'umman kasar ta jamhuriyar kamaru suke faɗa a yayin da suke farin ciki na yi da kasar ta yi ba abin da za mu ce muna ta dukkan kamaru muna mutan tsohon zango na muna wannan duka da muka yi allah ya sa mu ci gaba da nasara madalla mun gode malam awal eh, abin da yadda zan ce wallahi mun kokari kokarin da zan ce mu yi kokari don mu ajiye 'yan wasan mu da yawa don su huta sabila da mu je mu kar da final amma da sauran aiki a gaba abin da zan ce mu da sauran aiki a gaba amma mu yi kokari kam kwarai da gaske a mu kam alhamdulillah mun ji daɗin wannan dukkan kamar ta yi dama haka muke so kuma muna roƙo Allah ya kai su gaba Allah sa su yi safina eh, mun ji daɗi To mun tsure amma mun ji daɗi <laughs> an ji tsoro sosai amma to alhamdulillah. Kamaru ba ta yi bol ba eh bol bai kyau ba ba mu ji daɗin wasan ba masu magana dai suna cewa ba a san tuwo ba sai miya ta kare musamman a wannan kwallon kafar da ake takawa a kasar jamhuriyar kamaru karo na 33 kenan da kasashen nahiyar afirka suke gwada kwanjinsu kan cin kofin wannan kwallon kafar da ake yi muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To a ɗaya bangaren kuma akalla mutane shida ne suka rasa rayukansu sanadiyar cunkoso a wajen filin wasan da aka yi ajiye litinin ɗin. Ga rahoton Muhammad Bashir Ladan. Lallai kuwa wannan nasara ce mai ɗaci a ƙarshen wasa tsakanin kamaru da comoros a ranar litini mutum takwas daga cikin 'yan kallo sun rasa rayukansu inda wasu da dama suka jikkata a sanadiyar cinkoso da aka samu wajen fitowa daga filin wasa waɗanda suka raunana an kai su asibitin misasi da ya fi kusa da filin wasan olympic ga rayoyin masu sha'awar kwallon kafa da muka taras bayan an fito filin wasan da aka sake kofa mutane na ribibin cincirin da su haura su shiga skat wata mota ta fito yes ce ta buge mutane to amma alal hakika an yi mutu amma ban san mutum nawa bane suka mutu lokacin kamu a fara soma wasa amma an yi mutuwa an yi mutuwa fakat an yi da gaske ne amaru dai ta yi doka biyu da daya hakan ya yi kyau amma za mu duba cewa 'yan wasan comoros sun zo ne eh, a rage daga cikinsu domin wannan rangwame shine ne wasa eh, covid-19 ya kama 'yan wasa da dama cikin su mutum goma sha biyu da gani cewa ma dan wasan gaba ne aka ɗauko shi aka mai da shi ne tsaro a cikin raga shine wannan da somin wasa kuma minti bakwai bai haka ba sun samu jan karti to kaga a rage suke ba dama da karfin da aka san kamaru da shi abin sani a nan shine yan Komoros sun karasa wannan wasa da mutum goma maimakon goma sha ɗaya a sanadiyar jankati da aka baiwa najim abdu a mintuna bakwai da fara wasa muhammad bashir ladan na voa hausa daga yawunde a ƙasar kamaru a gai da awal garba da muhammad bashir ladan Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha talatin Sai kuma kilo hazu ɗaya a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya mu a cikin mu ta VOA Africa akan mita ɗari zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za ku iya shafinmu na yanar gizo voa House.com don sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. yanzu kuma sai saka mai wuya shugaba muhammadu buhari bai je jihar lagos a kan kaddamar da littafi ba shugaba muhammadu buhari ya je jihar lagos ne domin kaddamar da wani jirgin ruwa da sojojin ruwan najeriya suka kera wanda shine jirgin ruwa mafi girma da aka taba kerawa kasar nan president ibb sadda malam abubakar gumi ya rasu a ingila da aka kawo gawar shi president ibb yana gidan gawar ta same shi aka jana'iza duk sadda allah ji kanshi a turaken sokoto fazin shehu shagari ya ji yi rufuwa ya ji sokoto zai je wannan zai shiga wannan gidan zai shiga wannan gidan a ce kai shugaban kasa za ka zauna sumun bukuyin umuyin ba a jin ka ba ka gani ba ka yi ma mutane magana mutane na cikin wahala amma ba a taba ganin ka cewa ka je jana'iza ba ka je ma mutane ta'aziyya Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sadoma da kowa na sabon shiri na tsaka mai muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke. To yau muna kashi na hudu na mu na duba ko mulkin shugaba Muhammadu Buhari ya amfani yankin arewacin Najeriya yankin da ya fito da kuma alaka da abubuwan da ke faruwa a cikin yankin. ɗaya daga cikin abubuwan da za mu duba shine yabon da wasu suke masa na cewa ya ja hanyoyi manya-manya ya samar da abubuwan more rayuwa amma ina aka samar da wannan abubuwa din sannan kuma tsakanin samar da irin wannan abubuwa da samun zaman lafiya wani ne fi alheri sunana buhari nusa kuma ya ba wani adalci da iwa 'yan arewa ya zama mulki ya dawo karo na biyu ne domin ya bakanta wa waɗanda ike ganin sun masa ba daidai ba da rai kamar irin tsohon shugaban ƙasa janar ibrahim badamasi gida ko da cikin wannan asukaran bila da yake ciki yanzu ai baban gida ne ya kawo ta kuma baban gida dole ya gode wa Allah aikin da yi a ƙasar nan Buhari ko kwatan kwatan kwatan kwatan sa bai yi ba mu mun gode Allah ma dan idan da shugaba Buhari bai mulki ƙasar nan ba ina ganin da sai an samu ɗan da za su dinga zuwa kabarin su suna yi masa sujjada sunana Aminu Yakubu Madaucin Bakori mazaunin Abuja kamar ka ɗauki Northwest in particular a mai ma shugaban ƙasa a matsayin shi na shugaban ƙasar Najeriya duk abin da ya kamata ya yi a Northwest ni ina ganin yayi mana me ya kamata ya yi a Northwest ministoci muna da ministoci kusan tara a duk ministocin nan babu ko karamin minista duk manyan ministoci ne shin don me aka kai su wurin me ya kamata su yi me ake so su yi yes in ka ce shugaban kasa ya baka mukami bai bibiya ya ga me kake yi ko in yace ayi kaza bai bibiya ya ga me kake mun yadda wannan lapsi zai iya zama kamar wani abu ne da Allah ya jarabce shi da shi ishu na bandits din nan dukan mu ta shafe mu ga mu nan ai mafi yawan ba mu iya zuwa gida fine amma menene dalilin da ya harfar da ishu na bandits shin gwamnati na da laifi mutane muna da laifi ko ba mu da laifi ba ta da bata lokaci ba ga bakin namu da cigaban muhawarar tasu uh, eh, shin ayyuka gamsu da bayanan da shi bashir ya faɗa na ayyuka titunan da ake ta yi su yanzu hanyar ma daga kano zuwa maiduguri yanzu abin da ya saura daga wudil ne ma zuwa shiwarin kawai ga katsina mata kudu an yi ayyuka Eh, ka tambayi jama'a mu da ba mu da hanya amma muna da zaman lafiya ko gwamnati ce ta damu mu da wani infrastructure infrastructure amma babu zaman lafiya yadda take ta mai da hankali a je fek a ce an yi ba da hanya an bura da hanya a zo a ce mana wannan hanyar daga kaduna zuwa abuja kilomita 200 an kasa rike mana ita yau shekara shida ko ko me kuka shimfiɗa ko zinari kuka shimfiɗa mana in ba mu iya tafiya muna ɗarɗar duk hanyoyin najeriya balle na arewa so me amfanin a ce mana wai an ba da kwangila an yi kaza an yi kaza in ba za a in ba za a tsare mana wannan hanyar ba hanyar kaduna zuwa abuja babu yanzu ba za ka iya zuwa daga daga daga daga abin nan zuwa giwa zuwa zuwa zuwa funtuwa zuwa zuwa gusau zuwa gusau ne makaranta da gusau zuwa sokoto ya zama abin nan hanyar plateau wurin rukuba su duk hanyoyi in babu tsaro wannan aikin banza ne saboda haka wannan gwamnatin ta shugaba muhammadu buhari ta mai da hankali shekara ɗaya da rabi da ya rage mata in ba president muhammadu buhari ya gama mulki ba za a tuna da shi cewa ya shimfiɗa wannan kwaltar za a tuna da shi cewa lokacin shi ne aka kawo rashin tsaro 'ya'yanmu fiye da ɗari biyu suna daji an kashe mana mutane an ma matan mu fyaɗe ba mu iya bacci na daji da na cikin gida duk hankalin su ɗarɗar saboda haka ni magana wai hanyoyi in ka je ka tambayi mutanen mu a katsina na su ce na ruwansu da wani hanyoyi ba zaman lafiya shugabanci ya gaji ka je jama'a amma wannan shugaban bai jin jama'a yana zaune a villa sai waɗanda ke zagaye da shi ke gaya mashi shi bejin sarakuna bejin malamai bejin dattijai bejin talakawa ya taba jin waɗanda aka yi fyaɗe ya taɓa kiran mutane da aka da ke da ke sansanin gudun hijira ya ji su ya taɓa jin wa'anda wa'anda wa'anda aka sa masu haraji ya taba jin wa'anda aka kona so da shugaban kasa ban san abin da jama'a ke gaya maka ba tsaro ya fi duk wannan titi a tsaye da komi a tsayi da komi a mai da hankali a kan tsaro shine shawara ta ga gwamnati yawwa to shikenan bari mu shiga kan man fetur dina wannan shekara ta 2020 wato bashir ahmad kai ma akwai abin da ka taba rubutawa aka dawo ma da shi ka san sha ne yanar gizo da yake lokacin zamanin jonathan da aka yi karin farashin man fetur daga zuwa naira casa'in da biyar akwai rubutun da kai na gani ba kamar da amsa ba eh, ka ko ah, gwamnati ta fasa wannan abun ko a ci gaba da zama ko kuma ina jin kace ma a yakin ba sa sama inda za a kara kudin man fetur yanzu ga gwamnatin nan ta zo tun da ake a duniyar najeriya ba taba karin farashin man fetur irin na wannan gwamnati shi shugaban muhammadu buhari ma cewa bai ma san ma menene kafin ya hau kenan menene ma tallafin man fetur din ba ma sai an zo an masa bayani shi bai gamsu ma akwai wannan ba shirme ne to an sha cewa an cire tallafin man ya koma naira 145 aka ce an kara cirewa ya sake a sai ana bayarwa da gaske ya sake koma naira 160 da wani yanzu ga shugaban kamfanin nnpc ya ce man ma zai iya kaiwa tsakanin naira 320 zuwa 340 washin shi shugaba buhari tsakani da allah bai fahimci wannan al'amarin ba ne sai da ya zo shigo gwamnati ya gane ko kuma yana gaskiyar magana to gaskiyar magana a nan shine man fetur a najeriya kusan zan ce a duniya ma najeriya tana sai da man fetur farashin man fetur a najeriya shine mafi karanci a duniya ma an ka lissafa shi da sauran kasashen da suke a duniya sannan maganar shi tallafin man fetur abu ne da ya kamata ma mutum sai an zauna amma bayanin sa kafin ka gane shi a kasashen da suke makwabtaka da najeriya niger kamaru chadi dukansu suna sai da man fetur fiye da yadda mu muke sayarwa kusan ya ninka kudin da mu muke sayarwa a najeriya sannan a najeriya ana ba da tallafin man fetur kusan kowa ya sani za ka ga gidajen mai ko ina da ina ana bude gidajen mai wani ma zai bude gidan man ne ba don kuma ba ma a sai da man menene sa ake bude irin wannan gidajen man a ko ina da ina saboda duk wani wanda aka ba shi lasins wato shi da shigo da mai za a ba shi kuɗi domin eh, a matsayin tallafin man fetur gwamnati ana so man fetur din nan a wani adadi amma sama gwamnati ba ta so a sai wa 'yan najeriya a fiye da adadin da ake sai da shi a yanzu dole gwamnati sai ta baya tallafi eh, su wanda suka so man sai da shi a wannan adadin so shi kuma man fetur a yanda yake duk inda aka sani a duniya in man fetur ɗanyen man fetur ya tashi a kasuwar duniya su shi ma fa wannan man fetur da muke sha a motoci ko a janareto zai tashi so a najeriya um, saboda wannan mun kuma ba ma tace man fetur mafiyawanci kowa ya ya san yadda kasar nan take tun lokacin da shugaba muhammad buhari ya gina matatun man fetur a lokacin da yake ministan man fetur har zuwa yanzu ba a sake gina wani ba kuma ba a yi kokarin cewa an ga an rike waɗancan da aka gina ba wanda a wancan lokacin mutanen najeriya ba su fi miliyan ɗari miliyan ɗari ba amma zuwa yanzu muna da mutane sama da miliyan ɗari biyu amma ba mu da matatar man fetur so in an je an so wannan man fetur ɗin gwamnati ta ba da kuɗi an je an so maimakon su wanda aka ba wannan kuɗin tallafin su sai da mutane a farashin da gwamnati take so ko a farashin da ake sayar da shi a yanzu saboda ƙasashen da suke makotaka da mu suna sai man fetur din nan fiye da yadda mu muke siyarwa a farashi sai a ba su kudin a najeriya su man sai da 'yan najeriya sai kuma su kwana da shi daga nan in ka shigo da shi najeriya kuma sai a ɗauki man a kai shi nijar kamaru ko chad a sai da shi a ƙara samun wata ƙazamar riba bayan najeriya kuma ta ita ta fitar da kuɗi domin a nijar kamar da caji ba inda suke baya tallafin man fetur sai a najeriya su gwamnati za ta ba ɗan kasuwa tallafi ya je su man fetur sai da shi a wani adadi amma in ya su ba zai sai da man a najeriya ba saboda yana ganin in ya kai shi nijar ko kamar zai fi samun riba sai ya dauke shi ya kai shi wancan kamaru to dalilin da ya sa ma gwamnati daga cewa to abin da za a yi kwara ma a janye tallafin in ka je ka so man duk inda ka je ka so shi duk inda kake so ka sai da shi a duniya an ka so shi a america ka kai shi china ma kana ganin nan za ka fi samun riba amma in dai ba an yi wannan tallafin ba haka za ka ga gwamnati tana ta ba da kuɗin tallafi tana ta bayarwa amma kusan ma za mu iya cewa muna ba da tallafin man fetur ne ga a Nijar kamaru da chadi ba iya najeriya ba wannan dalilin yasa gwamnati ta ga cewa kwara ma a janye tallafin gaba ɗaya kamar yadda makotakan mu ba sa da tallafin su mu ma mu janye in ka so mai kana ganin cewa zaka fi samun riba a kamaru ko nijar ko chadi babu wanda zai hana ka yin kasuwanci ka kai shi a wancan ka kai shi wannan kasashen wannan shi dalilin da sa gwamnati a yanzu ke tunanin janye tallafin man fetur yawwa bashir wato ma mun kawo maganin man fetur din saboda ya shafi kowa kuma yan arewa inda aka fi fama da talauci su za su fi ɗanɗana ko da su suka fi magana eh, professor usman yusuf kaji abin da bashir ya faɗa To a gaishe kuma alamai to nan zamu diga aya sai Allah ya mu rana wa mu zo mu ci gaba da kawo muku wannan muhawara inda wasu daga cikin abubuwan da zamu duba shine idan ka dubi mulkin Muhammadu Buhari ne yanzu da na margayi Sani Abace ya zaka bayyana bambancin su na yadda suka sarrafa rara ko kuma riba da ake samu daga man fetur din Najeriya. sannan kuma wani yasa buhari baya zuwa jana'izar mutanen da suke kusa da shi ko kuma mutanen da ke taka muhimmin rawa a cikin tabbatar da zaman lafiyar najeriya da haɗin kanta sannan me yasa ake ta caccaka shi shugaban kasar saboda rashin zuwan su sakoto domin taya su juyayen mutuwar mutane 42 da 'yan ta'adda suka kona a can a kwanakin baya duk wannan za zo muku a shiri mai zuwan allah ya kai mu yanzu kama madadin su bakin namu wato bashir ahmed da kuma profesa usman yusuf ta da nasiru adamar hikaya da ya shirya mana muhawara abuja aliyu mustapha sakwato ne a washington kukuta lafiya madalla Da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaici. An ji cewa sojoji a ƙasar Burkina Faso ta yankin Afirka ta yamma sun hambarar da gwamnatin shugaba Rock Mark Christian Kabori kuma yanzu gwamnatin mulkin soja ce ke rike da ƙasar. Fiye da dozin na sojoji ne suka bayyana a gidan talabijin na ƙasar jiya litinin don yin sanarwar kuma sun ce sun kwace mulkin ba tare da wani tashin hankali ba. Masu raro A nan muka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan za mu da muku da wani sabon shirin da zai zo muku da karfe takwas na wannan safiya wanda zai zo muku da shirin 'yan ƙasa da hukuma. Domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu na baya sai a zira shafinmu na yanar gizo ta adireshin voahausa.com. Yanzu a madadin Hanifa Isa ta ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na yau, Mr. Carol. Nisar fili hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa salamu alaikum.